نعم قال وقال مالك رحمه الله إذا هو رأف بعد ركعة فيها يوم الجمعة فخرج يكسل الدم عنه إذا mutum يهبوه bayan raka'a cikakkiya da sajadodinta yau ban juma'a shi kenan sai ya fita yaksila dama ma'anhu. ya wanke jinin nan daga gare shi in raja nan ya dawo wa kada faragal imamu imamu ya riga ya gama sallar min raka'ati ta ainihin asaniyar قال مالك رحمه الله يسلم ركعة الثانية أي يسلم ركعة بهم بقراءة بإذن كانتن ذي يقضيها أنها وما فتحه قال وإن هو سهى عن قراءة السورة شيلي من لم يقرأ إيه وإن هو سها إذا متن يشغل عن قراءة السورة شي كينا واندي التي مع أم القرآن في ركعته التي يقضي واندي ذوبيا تو الشيخ قطعي السورة التي مع القرآن أما كاي دي دي دكتي مو نامو كابون دكتي يقضي أن رك التي يقضي سجد لسهوه قبل السلام سيسجد سوى مركان عندي قبل السلام شون دير جوائي قلت له لك في مصر فإن سهى عن قراءة أم القرآن إذا كما ينشغل يا من تفاتيها النفع في الركعة التي يقضي أركان بإذو زي بيادين قال يسجد lisahawihi qabla salah inda ai kaga an sha magana ko a littattafan firamare ma an kama magana din illa wasu na ganin ainihin sagar ka a sai a sake amma dai wannan ga abin da malubu saboda kalan zai sage da qabli shi ma Amma yusallimu thumma yaqumu fa yusalli dhuhran arba'an kuma sai ya salla a hudu in wancan ta samu a tsakanin rigingimu falillahi alhamdu wa zahar mana fila in ko wancan ba ta samu ba to ga zahar yayi tunda fatiha ya manta wa وقال مالك رحمه الله وهذا الذي رأف يوم الجمعة mutumin nan da ya haɓo ranar juma'a wa kada a alaihi raka raka ta rage masa ثم رجع يصليها وقد فرج الإمام من صلاته إمام يا عليه صلى قال يجهر بالقراءة زي بين قراءته كنت عينه ما فاتت كما قال الإمام يفعل كما كان الإمام يفعل قال وقال مالك رحمه الله في من رأف جمعت من بيهقه مع الإمام في الظهر بعد ما صلى معه ركعة bayan ya yi raka'a fakara da ya kilo da ma'anhu ya hita zai wanko jinin nan daga gare shi sun maja'a wa kada sallar imamu raka'a ta yi ya tabbatar mun ya yi raka'a biyu wa bakin da huwa liman kenan ya rige masa raka'a kala yasta sai ya bi liman shi ma ya salli da imamu cikin abin da lima zai tabbata a ƙarshen wala ya salli ma fatahu ma imam hatta ya imam ba zai biya abinda da ka wuce masa ba sai liman ɗin ya gaba ba zai ce bari na raka bintar da shi sai ya bashi ya wuce ya bi shi halaba sai an ƙare hatta ya farba imam fa idan faraja imam idan imamu ya gama kama fastabla ma fa'ahu bin ma sallal imam biya abin da ya kubuce masa da gamu liman ya sarrafa wa kuwa ba ibn alal imam lokacin da ya fita daga liman din nan na'am eh to fa ya aka yi eh kamar misalin farko ya samu raka'a daya ya samu raka ɗaya da liban sai ya tafi yawan ko jini to tun da ka ga hudu ne akan tsawo ya dawo sai ta da shara kan karshe sai ya bi shi kaga ina tsakiyar sa babu sallah yayi ta karshe yayi ta farko da kaga wannan na tsakiyar din sai an gama tukuna in ya gama sai ya zo ibiya wannan wanda ya kuɓuce masa a irin yadda ta kuɓuce masa aya sai da dalla dalla yake a bari ba eh eh eh shi mai da gudan biyun nan da tsakiya eh wani ne zai mai damar kenan eh wajen wajen wajen biyan kenan to wannan zai biya zai biya zakka ta farko ka gane fatiha da sura to da ta kaishi sai yi ta fatiha kaɗai kaga abin da zuwa ita ce a ce masa in ya ƙaro raka ɗaya sai ya zauna sun zama biyu kenan go sallan kuma ya sake karo guda ɗayan ka ga maganan ta gama mai zama barkatai haka ne tsoro nan ke eh, mana daga da aka yi kaga ya zama haka kaga in ya biya kaga ya biya ta kai amma da biyu ko shine ake ce sai masa qada'ul aqwali wa bina'ul af'ali shine wannan matsala ita nan ne yake a cikin littafin primary na'am wannan dai kuma naka ne karatu ga da ke ta yi shi kenan dai an bar da amsa na'am wancan bangaren karaji amma in na gina ba eh, wannan ai duka zo mhm. wannan ta to shi kenan kana yi shi ne matsala ce wannan ta firamare an gama ta tun muna muna a level ne to shi da kanan wannan idan ka san wancan ba ma ba sai ta, tashi ka fita ka su sun tafi ko duk da fito ta zo illa masu wanda suke shirin za su yi gudu ne suka rage an yi shi a muktasar an yi shi a ina ne a akarabu mu shi zai ce ma alkaba wal bina o kaddama alkaba hmm? ko dai menene da na wannan dukan ba kanku ba ta mana lokaci mun riga mun gama su na'am eh Sai muraja ka san ta sai sai a ce sai a bari ba karanta ke muraja ba ba gida ke muraja ba ina ne wurin qala wa qala malikun ku man ka'a amidan wanda ya amai da gangan aw gaira amidin ko ba da gangan ba fi salati kasta na ka salata kawai ya saka halana qala wahida walan ya bani ba zai tsora ba وليس هو بمنزلة الرعاف شيء ما يباع وغني عنده هذا زوجي بجد متنا ملزوني جوي ya tafi da uniform da komai wai aka je aka sai alwala ta saka ya fi maza ta sa ku alwala ga za su na mata alwala ta mata zo kan sallar a gace a malama da aka yi kake jikin sa alwalan da kake cika sauran ta sai ai gini na yi alwalan ka saka ne ki gini nan wata ban wutan ce kawai in abu ya same ka kaje ka gina a haƙo ne kaɗai ake gini ba a gini a sauran abubuwa وليس هو بمنزلة الرؤى عنده يعني صاحب الرؤى عنده يبني mai hako zai yi gini wa haza la ya bani قال مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول اذا راى فانصرف فتوضا اذا متي الولاء زي اي هبو زي فتان ديو الولاء ثم رجع فبنى على ما فضل يقال كان ابن ليس ولم يتكلم يدم بي مغانا با أبو يأي مغانا ناشي ابن وهب الكيشوة قال وبلغني لاباني يا سميني عن ابن عباس وقيد بن المقيد وسالم وطاووس وعروة بن الزبير ويحيى بن سعيد مثله فتبقى سمو انت مغانا مالي قال يحيى ما نعلم عليه وضوءا وهذا الذي عليه الناس مو ما نعلم وضوءا عليه مو بمصمت على الولاد توجب كان صبا الدين زي وانكو ما على لا نفكي مو ما هبو الذي عليه الناس وانا شيني ما لميك كان علي رحم عن صفيانا عن منصور عن ابراهيم عن علقمة بن قيس آه an ka wata buna kai ko amma kauman talkama kenan galiban shi mutane fara afa. fa ashara ila rajulin fa taqaddama sai nuni wani mutum ce wuce shi liman din kuma zahaba ya tafi fatawadda Ya ta zauna fatawadda zai ɗauki maganganu eh, zai yi ɗaukar wanke jini zai yi wanda wuzu ba dole na nuna lola ne ba Sun ثم رجع فصلى ما iya sannan ya dawo ya salla abin da rage min salatihi wahadahu kaga da an tsaya fa salla ma bai ga sai ce gidan fa ke yi a sai biya abin da rage shi kaɗan sa wakiyo an muhirata an ibrahim ibrahim kana albawu والريح يعيد منه الوضوء والصلاة Thank you.